الرجيم وصلى الله على النبي الكريم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا ثلاثة تقف قوة رمضان وطن ترى نمسلنشي hijirar annai muhammad eh yau a tunan ko muna atinin a takwas ga watan ramadana eh? eh hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da makka zuwa madina shekara dubu da hudu da talatin da bakwai wanda yi daidai da sha uku ga watan shidda na miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam shekara dubu da sha shidda muna a wannan masallaci na aliyu magatakarda juma'a map inda muke sauraren tafsirin alkur'ani mai girma wanda malaminmu malam ahmad umar hilili ke jagoranta yayin da ainihi malam hussein yahaya ke jan buki muna cikin suratul mu'minin muna ainihi aya ta bakwai insha Allah akramaka Allah bismillah Allah ya ma jagoranci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم imani sun ribanta ya ci gaba da sifanta su ya ce allah hum fi salatihim kashi'un waɗanda ke hushu a cikin sallasu su har ya kawo ga cewa wallazina hun. li hafizun to yanzu kuma ya ci gaba da cewa wallazina da waɗanda suke hum su ra'una masu kiyayewa ne li tihin ga amanoninsu in an ba su amana suna kiyaye amana ba sa cin amana bil jam'i an karanta da jam'i li tihin lil jamhuri haka mahi yawan makaranta suka karanta wal ibradi kuma an karanta da ibradi li tihin lin kasir da ibn kasar shi haka ya karanta ma yi utama nuna fiye abinda aka ba su amana cikin hukukin lahi na alhukan Allah kal ibadati kama ibadodi amana ta aka ɗauko ga Allah cewa in janaba ta same ka za ka yi wanka in lokacin sallah ya yi za ka yi sallah in lokacin azumi ya yi za ka yi azumi sun fito da janaba ba don dibin ba a gane suna da ita ba su kuma sha ruwa suka laɓe inda ba a gani ba sun tsare wannan amana kuma sun ba da sallah bisa ga alfukanta amana ta game dukkanin abubuwan da a tsakaninku da Allah da wanda kuma a tsakaninku da mutane ‘yan uwanku na mu'amaloli kal ibada ta kamar ibadodi a wajabaha da Allah wajabta alaihim a kansu wa huquqil ibada da alhuqan bayi kal wada'i kamar aje aje an baka ajiya an dawo baka musan yawa kashe yaushe an kai domin ajiya amana ta wal mudu aminun wa musaddaqun fil radd wat talafi wanda aka ba ajiya matsayin wanda aka ba amana ne don haka ma aka ce ana gazganta shi in ya ce ya mayar kuma ana gazganta shi in ya ce abu ya talafa illa iza ha bi bayyana fala yuqbalu raddaha illa biha sai fa in sadda ya karbi ajiyan nan sai da an ka kawo shaidu aka bashi to nan in ya ce ya mayar ba a yarda sai in ya kawo shaidun ya mayar domin kafa shaidu sadda za a bashi ya nuna akwai ramanin aminci kuma in ya mayar ya kafa shaidu ya mayar to kamar aje aje wasu sana'i da ayyuka wajen sana'a ba su kissa don wanda ya baka ɗinki bai nan kana tela kai mai zazzargu ko ka yanke wani kaso na yadi ne a'a suna tsare amana wajen ajiyar da aka ba su suna tsare amana wajen ayyukan da aka sa su ba a sa ka in lebar hake don wanda aka wa aiki bai nan ka yi zaman ka sai kacin kai ka tashi ka ɗau kwano kai kamar da gaske wannan ya zama cin amana to muminai na kwarai ba sa cin amana wajen ayyukan da aka sa su ba sa cin amana wajen ajiyar da aka ba su wa ahadihim da alƙawallan su fi ma bainahum abinda ke tsakanin su wasu wasu wa fi ma bainahum wa bainallah da kuma tsakanin su da Allah akwai alƙawallan da suka dauko to wannan alƙawallan sun kiyaye ko ma tsakanin su da mutane uwan uwansu hafizuna masu tsarewa ne shine ra'una masu kiyayewa la yaquluna ba su yaudara wala ya ga na ba su zamba walam yi jami'il ahada bai yi jam'i ga ahadu ba kamar yadda ya ga amanatu bai ce wa uhudihim da alƙawallansu ba sai ce wa ahadihim da alƙawalinsu guda li'annahu ismun lil hasil bil masdari bi hilafil amana domin shi alƙawali suna ne da ke hasala ta masdari sabanin amana ita suna ce wanda ba masdari ba wannan ahida ne ahada fa innal murada minhu shay'ul mu'tamanu fihi shi amana abinda ake nuhi da shi ba ita amana ba abinda aka amince ma aka baka amana akan shi shi ake nuhi qala fil jawahir ya ce cikin jawahirul hisani wato yana nuhin abdurrahman as-sa'alabi ya ce wal ahadu abinda ake ce ma alqawli ya jama'u ya haɗe kullama ta hammala hul insanu min amri dinihi wa duniya duk abin da ɗan adam ya ɗauko na al'amarin addini ko kuma na duniya tun da shi ya daukan makan shi har aka yi alkawali to ya zama dole ya cika ƙaulan au fi'lan zance ne ko aiki cewa kai za ka yi ko cewa kai za ka faɗa ko cewa kai zan faɗa mai to ya zama alkawali dole sai ka iya is haza ya ummu ma'asharatan nasu wannan ya game mu'ashara da mutane zamantakewa shi ma amana ta karkace amanar zama wal mawa'id da alƙawulla wa gaira zalika da wannan wani ayatu zalika abinda ake ce ma kiyaye wannan hibzu hutsari shi wal qiyamu bihi da tsayuwa da shi wal amanatu a ammu min al ahadi amana ta hegamewa bisa ga alkawali don ko wani alkawali amana ne amma ba kowace amana a alkawalin ba shine yace is kullu ahadin fa huwa amanatu wala akasa amma babu kishiya haka In tahe nan magana ta tuke ta Abdurrahman as-Sa'alabi cikin tafsiri ne Jawahirul Hisa والذين هم على صلواتهم يحافظون har wa yau da muminan da aka ce sun ribanta za su samu babban rabo su ne kuma har wa yau ya ci gaba da sifantawa ya ce na hun, waɗannan da suke su yi hafizuna suna kiyayewa ala salawatihim ga sallolinsu bil jam'i shi ma an karanta da jam'i salawatihim lil jamhuri ga mafi yawan makaranta wal ibradi an karanta ala salatihim li ta wal kisa'i hamza da kisa'i sun kawo shi mubrad sallar su ko sallolin su yuhafizuna ay yuqimuna ha suna tsaye da su fi awqatiha cikin lokutan su bi ra'ayi arkaniha da kiyaye rukunan su wa ab'aliha da sassan su wa hay'atiha da sihohin su domin sallah ta tara abubuwa daban-daban akwai af'alu akwai aqwalu akwai hay'atu abinda ke ce ma af'alu irin ruku'a sajada tsayi abinda ake ce ma a ƙawalu karatun kabbara sami Allahu liman hamida wannan su ne a ƙawalu su ko hayatu ƙabalu sadalu aza hannuwa daura da kunne lokacin sajada waɗannan mahi yawan su duka mustahabbai ne wajen talatin ne su talatin suke hadda ɗaukaka hannuwa wajen kabbara hannuwan su zama daura da kafaɗu wajen sajada ka dafa su daura da kunne a farutan ka na kafafu su ma su yi sajada ka aza cikin su ga ƙasa wannan su ake ce mahai'at ba dole bane su mustahabbi ne su kuma a ƙawalu ana samun waɗanda afarilla irin karatun fatiha ana samun waɗanda as-sunna irin sami Allahu liman hamidahu da karatun sura ana samun mustahabbai irin rabbana wa lakal da sauransu su kuma abalu farilla ne mafi yawan su tsayi ruku'i sajada zama daidaita tsaye to sai a zo ana ta jidali akan hai'a hai'a mustahabi su ƙabalu, su sadalu su aza a daura da kunne ba abubuwa ne da addole ba an so in ne kawai don haka sai a zo ta faɗa akan mustahabi ana kashe-kashe don ko dore mutane hituna suka so ba Allah annabinsu ba ko kuma ba su da sani don ɗaya mutum ya yi kabali ko ya yi sadali mai kabali sai zama ƙi mai sadali wannan kaga ai ba ba abu ne da ya kamata a yi ta jayayya ba in ba ko da mutane na son jayayya ba mustahabi ake jayayya kan shi ko ga kai ka aza hannu kan sallah babu wani laifi ko ta hasuri makaruhi na kawai ka aza hannu makaruhi ɗaya na bai ɓata sallah bai ta da komi amma duk haɗan da haka sai ga ana ta yi ne kawai akan tsakanin ƙabalu da sadari jidali akan abubuwan addini shaida ne na ba don Allah ake yin su ba alad dawami kuma su ci gaba da yin haka dawami ko yaushe wani za don haka ma a tabil fi'ili ya zo da fi'ili addali mai gwadi alad tajaddudi akan sabuntawa wala ta karara don haka babu kwankomawa ai can harko ya ce ra'una masu kiyayewa yanzu nan ya ce yace ba bai ce hafi zuna ba ya canza ibara daga ta suna zuwa fi'ili domin shi fi'ili shi ke gwadin tajaddudi da hudusi kuma ya gwadi istimrari ko da babu subutin da yana gwadin tajaddudi li'annal awwala fi bayani khushu'ihim fiha domin shi na farko yana bayanin hushu'a cikin sallar wa hadha shi ko wannan yana dalili hi muhafazatihim ga kiyaye wasu alaiha akan dan haka ba ta karari ba ko wani abin da yake gwadi daban wa hushu'a ya gabatar da khushu'a can ya fara faɗin fi kashi una masu hushu'a cikin sallar su sannan nan yace ala salatihim yuhafizuna suna kiyaye ta cikin lokutan ta suna yi dawwame ko yaushe to bisa ya gabatar da hushu'a bisa ga tsarewa li'annahu al-asal dan shi su a shi asali kil ibadati ga ibadodi duka a yi su cikin tsoron Allah kuma ya zan Allah an manuha wa fi tasdilil awsati wa hatami habi amri salati ta'zimun li sha'niha fara sihohin gada sallah kuma nan karshe a kare da ita ya gwadi girmamawa ga sha'anin sallah cewa ita ce a azamul ibada ula'ika waɗannan aljami'una li hadhihi sifat waɗanda suka haɗa waɗannan sihohi kumul da suna su masu gado la gairuhum ba wani su ba komi kan gada ba wani abu bane waɗanda su za su yi gado li haƙarati ma warsu don duk wanda ba su ba abin da ya gada walakantacce na mai ƙarewa su ko ga abin da za su gada na أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذين يرثون الفردوس waɗanda za su gadi aljanna firdaus da kaga ashe wanda ya gadi yan kwababba bai kai su ba sai sa aka ce waɗanda su ne waɗanda za su yi gado sauran gado duk ba gado ba ne kenan illa an ɗan yan ma ne kawai amshi kakkarasa wanda ya gada aljanna shi ya yi gado don shi ya gadi abin da bai kare ba huwa jannatun a alal ita firdausi aljanna ce mahi daukaka cikin aljannoni bayanin lima ya su bayani na ga abin da za su gada ubhima awwalan can harko an ruhe an ce za su yi gado summa fassara sannan aka fassara abin da za su gada isharan lil fahamati don a bayyana da kabrin abin in ana son a kabrara abu sai a ruhe in ka ce ni ba shi abin da nika shi to ka kabrara shi don kila in ka faɗa ɗan cino na a gabe da yawa an ka ce na ba shi abin da nika shi kan ruhe abin to yana gwadin kabrara shi to sannan daga baya kuma aka bayyana abin don kuma a san mai girma ne wani firdausu filuga firdausu ga luga albustanu gona alwasi mai faɗi aljami'u wadda ta tattara li asnafi simari ga langogin ɗiyan itace daban-daban ruwaya an ruwaito annallaha Allah bana jannatul firdaus ya gina aljanna firdausi labanatin min zahabin wa labanatin min filla ya garwa ya kunku na zinari kunku na azurfa in ya aza zinari ya aza azurfa in ya aza zinari ya aza azurfa haka ya surka waja'ala khilalahum al-misk ya sanya almiski al'asfari mai kamshi hilalahu ma tsatsakensu shi an misalin siminti da aka coke bulo da bulo da shi wadda rasa fiha ya dasa cikinta min jayyidil fawaki daga kyawawan abubuwan marmari warrayahin da kuma itace masu kamshi na turare wa hissahi haini ya zo cikin ingantaccen littafai biyu na buhari da muslim idza sa'altumullah aljannata idan za ku roki Allah aljanna fas'aluhu alfirdausa ku roƙai aljanna firdaus fa innahu wasdul janna ita tsakiyar aljanna minhu daga raini ya tafajjarul anharu ƙoramun nan na aljanna ke buga nan dafa ɗin yake amma kuma ka ji sahohin waɗanda za su gadi aljanna ta firdausi ba ka yi ta roƙon ta tsaye da baki ba ka zan cikin masu kiyaye sallah masu yin hushu'a masu tsare farjojinsu ka zama masu tsare amanar zama baka ci amanar zama ba baka ci amanar hulɗa ba baka ci amanar Allah ba na alƙawullan da ka ɗauko ka kiyaye to waɗannan su za su da aljanna firdausa ba wai kowace a bashi bashi za a yi ba Allah ya faɗi yan aljanna firdausa in kana ciki ka sani in baka ciki ka sani wahala ɗaya ta hake yi to me yasa aka ambace ta gado wasu ilal wirasa an aro gado listi hikakihin saboda cincinta su sun cincinci aljanna firdausa sai aka ce sun gade ta to kalimar nan ta gado dilalatin dalili ne ala annahu amrun lazimun cewa ba su ita al'amari ne mai lizimta kalmira su kamar gado la ya kabalin radda ba ya karɓar raddi kamar yadda bai yiwa a hana ma gadon ka. ko ko a baka kamar yaska ce baka su ko wani ya taho ya ce a amshi ko a ce sai ka gode ba za a baka gado kuma alizanta ma godiya ba don abu ne da za a baka bayan kayi wani rashi sannan ka baka shi ko a ce an baka gado ka kawo tukunci to su za su gada aljanna firdaus wakila an ce li'annahum warisu manazil al-kufari fil janna law amanu an ce a an ambace su gado saboda gidajen kafurai ne inda sun yi imani to yanzu da yake ba su yi imani ba sai mu'minai suka gade su lima fil hadisi don abin da ya zo cikin hadisi ma min ahadin ba wani dawa daga cikin mutane illa wa kutiba lahu maq'adun ce an rubuta mai wurin zama fil jannati cikin aljanna wa maq'adun fil nari an kuma rubuta mai wurin zama cikin wuta in yayi imani ga wuri ne na aljanna in ya kafirce ga wuri ne na wuta fi fiha khalidun su masu dawama ne ciki la mauta wala intiqala ba a mutuwa ba a cirata Allahumma ja'alna min ahlil firdausi Allah ka sanya mu cikin waɗanda suka cincince ta ma'ana ka sanya mu masu irin wannan ayyukan da Allah ya faɗa don wanda ka wannan aikin shi ya cancance ta wa unnu sallamiru an wa lamiri ta nisi bi annahu ismul lil janna don sunan aljanna ne gashi firdaus namiji ne amma sai aka ce fiha cikin ta ba a ce fihi ba domin firdaus na da ma'anar jannatu jannatu ko mace ce aw li tabaqati hal ulya ko ku a firdausu suna ne na gidan nata na sama na ƙarshe wala ma amara Allahu bil ibadati da Allah ya umarni da bauta mai bi madahil muttasifina biha saboda yaba ma waɗanda sun kasu hantu da bautar istadalla sai kuma ya kafa dalili ala istihqaqihi biha akan cewa shi ya cancanci bautar bi dalail wa hadaniyatihi da dalilan dayantuwarsa wa qudratihi da cikar ikonsa bi qaulihi da cewa shi ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ولقد خلقنا الإنسان التي للي تالي متن آدم أو نسله كوكو زريسا من سلالة دقى أبين دقى تاتي من إين دقى ناكا خلاصة تنسان أبو fu'alatu ne da ma'anan maf'ul wato masalulun sai an ce sulala ya zan fu'ala da ma'anan maf'ul min salaltu shay'a min ash-shay daga na tace abu daga abu na tsame shi istaharashtuhu huna na hissai daga ciki wa huwa khulasatun sulita tsintsan abu da aka santo min dinin daga laka wa min wannan min fil mauli aini da tazo wuri biyu da min sulalatin da min dinin lil ibtida'i ta farawa ce wato talittar dan adam ta faro daga laka awis sani ya lil bayani ko kuwa a ta biyu ta bayani ce min ɗinin shi ne laka min ɗinin shi ne laka ya zan bayani ke min ɗinin daga laka ya zan ibtida'i wato talistar ta faro daga laka zuwa mutum wafil bagawi ya zo cikin tafsirin bagawi ikira ma ya ce as-sulalatu huwa al-ma'u yasilu min az-zahar ruwa ne daga zuba daga bai to tun da mani daga bai yake zubowa don haka ake ce mai sulala wal arabu larabawa min na dufata suna ambaton mani sulalatan abinda ke zuba walwala da shi kuma ɗan su ce mai salilan fa'ilu na da ma'anan makulu ai masalulu abinda aka zubo ko su ce mai sulala kamar yadda yake nan li'annahuma domin su da salilu da sulala masalula ne minhu waɗanda ke hitana daga ban mutum don daga tsatso ne ƙalar kalbi ya ce min nufatin sullulat min ɗini mun talici ɗan adam daga mani da anka ka ɗebo asali ne daga laka wa ɗinu laka adam shine adam wakila an ce almuradu bil insani adam sai yanzu an yi amfani da jauharul ba yi amfani da jauhar qaribi ba sulla min kulli turba saboda shi adamu an san toshe ne daga dukkan turda an ce Allah ya damƙo jimki guda daga ƙasa ƙasa launi sittinta akwai urji akwai laka akwai rairai haka nau'ukan suke kuma ya dama su da ruwa kashi-kashi da masu daɗi da masu zartsi da gurɓatacci da waɗanda a ƙarau shi yasa ɗan adam ke sabawa ga talittar shi wani yana da ƙarfi don kila wajen urji ne wani kuma yana da ramni mai reji na kila wajen rairan nan na ko lakan nan mai haka su kuma ɗabi'unsu za su saba gwargwadon saɓawar ruwan da aka dama su wani yana da daɗin zama don kila ruwan wajen da suke ƙarau-ƙarau ne wani kuma gurɓatacce ne bai da daɗin zama kila wajen ruwan nan ne gurɓatacce masu laka ya ƙullu shine wa ujina fi mafi talifa an ka dama ta da ruwa daban-daban waɗanda suka saba wani kira ɗin an wa ɗinu na kira an ce min ɗinin ba a ce min ɗini ba likaunihi dinan majahulal jaza'i domin zaman lakau an jahilci jiz'o'insa ko kashi nawa ne min wajen jami'il alli daga huskar dukkanin ƙasa wahiyar ƙablatun lati ƙabalaha malakul mawuti don akwai kisosi da maganganu daban-daban wasu ce mala'iki mutuwa ne ya jimko ƙasa kuma ya haɗa ta da ƙasar ƙabrinka wajen dama thumma ja'alnahu sannan muka sanya mutum ai al-insana mutum nasla adama zuriya adam wata sanya shi nutfatan mani maniyan mani fi kararin makinin a cikin wurin zama ko matabbata wadda azzamnan na huwar rahim ita ce mahaifa wa fihi nau'u istihdamin ciki akwai wani nau'i na istihdami abinda masu balaga ke ce ma istihdami shine a faɗi lafzin da adda ma'ana biyu sai zahiri ne ya koma ma ma'ana guda sannan a kawo lamiri shi koma ma ma'ana guda kamar mawaƙi da ke cewa na zala sama'u bi arli qaumin ra'aynahu walau kanu Za na zala sama'u in ruwan sama suka sauka bi arli qaumin ga kasan mutane ra'aina mu ko za mu sa dabbobin mu su kiyace shi walau kanu ko da ko sun zama masu hushi ba su yarda ba to wajen nazalar sama'u ana nufin ruwan sama wajen lamirin ra'ainahu ana nufin tsiri to shake ce mai istihdaji wakila an ce lalata na nutfatan wannan latar da muka tsamo mun sanya ta ruwan man nan ga yan adam wa skiru bi ita al-masalul aw al to kawo shi lamiri mu, Zakari. mun san ilu laka macita kuma sulalatu can ya nuna mace ta don ta utani to mi bai ce sun maja'alnaha ba ya ce sun ba. ya kawo shi mai maimakon nufi to ya ce ya yi haka ne bi itibarin masaloli. lura da abin da an ɗebo shi adamu awil ma'i ko ku lura da ruwan na mani an shi ta batun laka ita da mace. an komo ana lura da mani ko kuma lura da shi adamu da an kasuwanto daga lakar wal abinda aka ƙararu hillu ga tiga liga al mustaqarru matabbata min al'alli ta ƙasa. wurin zama na kasa walakum fiha mustaqarrun wa mata'un ilahi isti'ira amma sai aka aro shi li muhallin nudufa ga wurin da mani ke sabka mahaifar wa sifa, sannan kuma aka sifanta shi bi makinin da cewa makin samamme wurin zama mubalagatan don kai matuƙa don fa'ilu dama ma'aunin fa'ilu ana kawo shi ne don mubalaga kamar rahimu mai yawan jinƙa, ya hi rahimu hi wasu rahimu ga sihonta maharfa bil hasana da tsaro cewa lalle wuri ne tsararre da mace ta ɗau ciki sai maharfa ta rahi komi shiga bai gaya ga ɗan adam sai ranar haihuwa ta sake buɗewa saboda tsaro shi yasa ma an ka samu likitoci na ƙauye ko waɗanda ba su karantu ba sai su zo su wa mace allurar naƙuda sai ɗan ya rika tahowa na tunin wurin yana koma wurin bai buɗe ba sai ya mace za ka ba a yin allurar da zaburar da naƙuda sai an diba an ga lokacin na haihuwa ya yi mahaifar buɗe take ko tana rubi don yan an kai ta naƙuda ta zaburar da shi ya zo ya tuni wurin ya ji shi rufe ya koma sai ya kama tuni ne yana koma har ya mace نعم ثم خلقنا له ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم خلقنا النطفة ثم مكتال التمنن البيلاء دعفرا علقة تقوم سارين جني همراء أجا خلقنا ننا دم أنك قلبنا مكجواشي daga mani fari zuwa sare ja wahiyar damul jamidu abinda ake ce masare jini wanda ya sandare fa halaqana alaqata mulga muka sake talitta wannan sarin jinin ya koma tsoka shi ma yana da ma'anar sayyar na muka mai da shi ko kallab na muka juya shi amma an ambatai talista don kowane matsayin kai na yake ga zama wata talita ta da lahamatan tsoka kadara mayu lagu gwargwadon abin da aka tamnewa ga baki shi an mulgatu daga malagana ya tamne abu yi mulagu yana tamna shi mulgatan abin tamnawa wato kenan sadda ake tamis ta mutum harko ya tsoka ta karama da bata wuce ka sa ta baka katamme ba har sadda ake suranta shi a zana mai faroci har akai hinne har komi bai wuce girman kadangare ba a cikin wata hudu sauran watannin biyar duk girma na shi kai amma an gama suranta da komi yana motsi ita mai cikin tasani duk sauran watannin nan biyan na shigar mana kawai amma yana nan suranci kuma yana nan da rai da wata hudu shi yasa ko masu awo sannan suke fara awo dan sannan ake gane arba'in arba'in din nan so uku kwana ɗari da ashirin su ne wata hudu cikinsu an gama talitta mutum an ƙara kuri an busa mai rai sauran watanni na shi girmana shi yi gashi shi kai shi na iya ɗaukar iskan da ka bugawa duniya fahalak anal mulgata izama sannan muka saki mai da tsokar kashi da an salamna ha muka karfafa ta ta yi karfi salamu abu mai karfi saka sauna izama lahama sannan muka rufe kashin kuma da nama bil jam'i fil mawli aini an karanta da jam'i a wurin biyu lil jamhuri ga mahi yawan makaranta izama izama wal ibradi an karanta da ibradi azman azman fa halaqa nal mulgata azman azuma na نحما لابن آمير wa بكر ابن آمير da abubakar haka suka karanta satiran laha shi naman tsokan mai rufe kashin kalkis wata kamar tufafi shi sa aka ce ka sauna kamar yadda riga ka lullube mutum ko bargo hakanan ita kuma wannan tsokar sai ta lullube kashin mimma baqiya min al-mulga na abin da ya rage na tsokar sai mu lullube shi aw mimma ambatana alaiha ko ko abin da muka tsirar bisa ga ƙashin shi zai lullube ta mimma ya sulu ilai hana abin da ke saduwa zuwa gare ta wa kitilafil awadifi saba wa waɗannan harfan na adafi wani wuri ya ce fa fa halaqanal alqata wani wuri ya ce summa summa halaqanan ta alaƙa. to saba wa waɗannan haruffa na adafi wani wuri summa wani wuri fa tafa tafawutul istihalati saboda tserere ne ya na canzawa abin canzawar jini zuwa tsoka bai yi nisan canzawar tsoka zuwa kashi ba don haka wajen summa halakana sannan muka talici an nutsufa ta mani alaƙatan sarin jini kaga ya kawo summa ta tara amma wajen halakanan alakata mulga muka mai da sarin jinin tsoka da fa'u ya yi amfani wurin faka saunar izama lahaman nan ma da fa'u ya yi amfani amma sai kuma ya sake dawowa da summa yake summa an sha'anahu halkan ahara sannan muka koma talitta shi wata talitta ta da shine busa ruhi busa mai da shiga mai motsi bayan gama waɗannan talitta talitta to da nan ne in an tudda cikin aka ce an yi kashin kai don Allah ce summa an sha'anahu halkan ahara muka sake talitta shi wata talitta ta daban sannan rai yake busa ruhi ciki bayan waɗannan watannin na waɗanga talitoci daga sannan ciki ya zama rai ya an ka an yi kisa huwa suratu badanihi shine surar jiki ne wa nabhur ruhi fihi da kuma busa rai ciki wa huwa halqun mubayanan lil halqil awwal shi wata talitta ta da take da bambanci da nisa da waccan talitta ta farko sun bambanta da an sara hayawanin saboda ya koma mai motsi mai rai ba'da an kana jamadan bayan yana sandararre auna dukan ba'da an kana afkama ko kuma daga sannan ya kasance mai hurci sannan aka iya haihuwa ta ya zama yana iya magana ko da ba sannan din da an kai ba wasa an ya zama mai ji ba'da an kana a sama sadda yana tsoka ai kurma ne sadda yana kashi kurma ne amma daga sadda an ka busa rai ciki ya zama mai motsi in abin a haifai ne ya rayu zai yi magana kuma zai ci kuma zai gani wa basiran zai koma mai gani ba da an kana a samaha bayan ya zama makahu wa auda a fihi min alquwa zahirati wal batinati wa anwa'il idrakati allati la yaqdiru ala darki shay'in minha illa ilmuhu shani sannan Allah ta'ala auda a ya aza ma shi amma maƙuli shi muke gida ya azamai abin da la ya ƙadiru ala darki shay'in min ha illa ilmu kushami ba wanda ke da ikon ya riski wani abu daga cikin abubuwan da Allah aza cikin ɗan adam in ba ilmin Allah da ya game komi da komi ba min alquwar zahira na ƙarfi bayyananna wal batina da boyayya akwai ƙarfi na gabbai shine ƙarfi bayyananne akwai ƙarfin hankuri akwai ƙarfin rai shi ko shine baɗi da ƙarfin takawa da ƙarfin kuma yaji na rashin imani wa anwa'il idrakati da wasu nau'uka na riskuwa na hankali don ko shi yana da bambanci wani ya yi wani wal idraki za a faɗi abu kai tsaye wani ya gane wani kuma sai ya daɗe yana tunani saboda idrakin ba ƙarfin shi ɗaya ba to Allah dai azamai wasu abubuwa daban-daban na ƙarfi zahiri da baɗini da nau'i na idiraki na risko abu a gane shi kai tsaye waɗanda kowa bai da ikon gane su in ba ilimin Allah wanda ya gami komi da komi ba fatabarakallah sai lalle Allah ya girma alhairi na ya yawaita ta'ala sha'anu sha'ani ne ya ɗaukaka fi ƙudurati al muƙaddari na taƙadira duk waɗanda ke iya ƙaddara abu shi ko tablili bai shigowa sai da musharaka sai ka sani na sani aka cewa ne ya sani to cewa shi ne mahi kyawun masu talista kenan akwai wani mai talista eh nan ana nihin talista ƙaddara, ka ƙaddara shebur uku na yin bulo guda ka zuba ka buga ka sai bulo talisawa don surantawa na kai kuma ka kaddara ka tasuwa to Allah ya fi kowa iya wannan kaddarawa don gashi ya ɗebi bulaka ya zuba ya yi adamu kuma babu bulan da ya kyawu ne don haka Allah shi ne a hasanar halin babu talibka da ta yi kyawun ta mutu ko ka zana gina ta yi kyawu ta yi da zayin ta yi komai ba ta duka ta tashi don haka Allah ya hika iya talibka ai muƙaddiri da masu ƙaddara abu su ce gwargwadon kaza na yin kaza ta ƙadiran ƙaddarawa fa fa zihal mumayyiz an shahi mumayyiz na tamyiz maimakon a ce a hasanul na halqan shi an mahi kyawun masu talittawa da talittan to sai ba a ce halqan ba an ka shahi tamyizi lidalalatul halikina saboda ya yi dalili laifi gare domin talitta tana gudun mai talittawa shi ko mai talittawa na gudun akwai talitta yanzu gina gaba sai an ce akwai mesin ba to haka tun da ya yi talista a shekwa akwai shi da faɗin talista to akwai mai da faɗin mai talista kuma akwai talista da haka babu buƙatar sai an ce halka da haka ya sha shi tamu ثم إنكم يوم القيامة يبعثون ku la mayyituna wallahi masu mutuwa ne akwai lafziya na har su uku eh, lafziya cewa tasdirul jumlati bi inna allati hiya litakidi fara jumla da inna wanda yake don karfafawa ce ai kaga mu'akkadi ne lafzi sannan ga lamu can ga ta a ce la mayyitu shi ma wani mu'akkadi na na daban sai dai shi kan wuri lalle kuma ku wallahi masu mutuwa ne duk bayan wannan talitta za ku ƙare kuma ku dawo muna la mahalata ba makawa sai kun mutu wani za don haka zakaran na ata ya ambaci sifa allazi lissubuti wanda yake ta tabbata duna ismin fa'il kuma bayan sunan fa'ili ya karkure a bihi amma kuma masu ƙira'a sun karanta da shi akwai ƙira'a da fi'ilin da sunan fa'ilin na mayyituna lalle ku masu mutuwa ne summa innakum sannan lalle ku mace tuba a suna, bayan kun mutum ba shi shikenan ba lalle ku ana tayar da kura na alkiyama yanzu ka gana ya canza ibara bai ce lamar suna ba wadda ya ce lamar yi tuna can yanzu ya kawo da fi'ili tub a suna ana tayar da min hisabi don a bincike ku wal jaza'i a saka muku walam yashkuru al ihya a fil qabri bai ambaci rawa ku cikin kabri ba ai akwai barzahu tun cikin kabri ana koma tayar da ku don a jarabce ku da wasu tambayoyi abin da sabai faɗai ba a khafa sha'anihi saboda ɓoyewar sha'aninsa ba ga hili shike ba wala ya hasuna zikiruhu fi ma'aral istidlal an bato ne bai kyautatu ba anan don wurin kafa dalili na ala kamalil iqtidari ga cikar ikon Allah idan kana son ka kafa dalili ga cewa kai kana da iko ga yan abu to sai ka faɗi abin da kai physical wanda aka gani kada ka faɗi wanda a koye don wanda ko dore musu ya kai aka son a kafa ma dalili in ka faɗa mai abin da akwai sai shi ban gane ba don haka ba wurin haɗin wannan na mumin ne aka faɗa ma wannan waɗanda suka gazgarta amma wanda za a kafa ma dalili don ya san akwai abu to na jahili aka gwada mai ya gane physically li'annal galala domin bukata hasulun mai tabbata ta bil ihya'i awwal da rayawa ta farko wal imatati da matarwa wal i'adatu da kuma mai suwa ga waccan rayawa ta farko na kuna mani an mai shi ku mutane sannan ga macewar ta duniya da za ku yi ga mai suwa ta can lahira wadda za a bincike ayyukan asaka sun isa ba sai an haɗi tashi cikin kabri ba ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق lalle والناس wallahi saboda waɗanda aka magana da su masu musu ne akwai buƙatar takidi wannan kada halakana lalle wallahi mun taluci sab'a qara'ika hanyoyi bakwai fawqakon sama hanyoyi bakwai sune samai bakwai samawati samai bakwai ake nihi ta tadaruki ha ai ja'al ba'alaha fawqa ba'alin don zaman sashen su saman sashe sun zama hanya ta ƙasa ta zama hanya ga ta sama aula haɗu turuqul mala'ika ko ko saboda su a hanyoyin mala'iku shi su daga takawa wal hubuti da sabkowa wal kawakibi da tamrari fi sai da haga tafiyarsu su ma sama hanyar su ce to amma mu mun ga wasu abubuwa waɗanda shi ko mai tafsirin bai gani ba kuma hanyar jirage ta kuma hanyar intanet ta da sadarwa wa ma kunna anil halqi gafile shi sadda Allah ka magana duk ya san waɗanda hanyoyin amma shi mai tafsiri da yake ba gaibi ya sani ba sai ya tsaya ga abin da ya gani lokaci ne wanda ya sani hanya ta ta mala'iku su taka sama su jiɗo ƙasa hanya ta kuma ta samrari e ga tahiyar su ba wa ma kunna Allah ce ba mu zan gafili na marabkana anil halki daga talikai ba don kasan inda mun rabkana daga talikai da sama ta faɗo musu su kuma tamrarin gada sun yi latti ko sun yi yajin aiki ko sun samu matsala wadda motocin ku ka tsaya to muna kiyaye da su shi yasa ba su samun matsala ba mu zama su rabkana ga talikanmu ba ai halke ha aula mahaluki ta hada ko talitta tasu ko talittocin da an kai karkashin su ba mu rabkana ba balna hafazu ha muna tsare su an ta daurukil halali daga abkuwa wata banna auna hafazu man ta hada in an ce ta daurukil halali wato su talittocin na sama tsare muke da su babu inda wata banna za ta shigo ko ko su waɗanda a karkashin muna tsare da su an taskuɗa alaihim kada ta faɗo akan su kahun ta halaka su auna hafazuhum bi inzalil arzaki ko ko muna tsare da alhukansu muna saukar musu da arziki daga sama don kowane irin arziki da a ƙasa ruwan sama a sanadi ne don haka Allah ke cewa mun saukar muku har da tuhahi ma cewa ya eh, anzalna alaikum libasa mun saukar muku da tuhahi gashi ko ba kwamfale kwamfale aka faɗo da tuhahi da sama ba a saboda dai kaɗa a sababin tuha sababin kaɗa ruwan sama ruwan ko daga sama suke saukowa." don haka da kuma zaman tadabiri duk Allah na shirya shi daga can sama yudabbiru al'amri fi sama can yake shirya lamari da haka kenan komi daga sama yake zuwa wa duhu qawluhu cewa sabkar da arziki ake nufi wannan tafsirin na ƙarshe ayar da attaha tana ƙarfafa shi qawluhu cewa Allah wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar wa anzalna minas sama'i ma'an مكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون Allah ce mun saukar da ruwa daga sama kuma gwargwadon abin da ka isa don kusancewa lalle Allah masani na ga ɗaukacin komi ya san buƙatar ku ga ruwan kuma ya san gwargwadon abin da ka isa ku na ruwan in lokacin abin da ka isa ku ya sauka sai ya dauki shi kenan ba za ku buƙaci kuma wasu ba har baɗi har da waɗanda za ku sha ya aje cikin tahuka waɗanda ka isa ku zuwa baɗin ai akwai dabbobi da ƙwari suna can daji su ma Allah ya yi rahuka da tahuka ya aje musu abin da ka isa su ya yi musu bajet abin da zai ishe su zuwa dawowar damana suna shanya hukkan nan sai ga gira zai dai sai wasu ruwa su koma sauka shi yadda da ya san ku ya san bukata ku ya san gwargwadon abin da ka isa ku shi ne duka dare gwargwadon kifaya ta isassu awa bi kidarin iqtilafil hikima ko ko da gwargwadon abin da hikima ta hukunta ba haka dai ruwan ka ta sabka tututu ba akwai limit na gwargwadon abin da ake son a saukar wa huwa ma'ul madar su ruwan sama wa ma'ul anhari da ruwan ƙoramu alhamsa biyar allati unzila waɗanda aka saukar min aljannati daga aljanna nahar sayhun akwai ƙoramar sayhun lil hindi can hindu ta da jayhun li balha da dijilata da furatu lil iraq wa nil li misra waɗannan duka ƙoramu ne da aka saukar daga sama anzala zala hallahu min ainin wahida duk ijiyar ruwa guda ce min uyunil janna daga cikin mare aljanna min asfali daraja min darajatiha kuma daraja ta ƙasa kamar yadda kuka ana yin dam a yi mai hanyoyi daban-daban nan sai ya cika an ƙare bukata shi gungulo ku samu nan kuma don waɗanda ka biyan rabenu suna noma a sha da su ruwa amma su biya rabenu wannan kuma na kiwon kifi ne ba a buɗe su duniya da kuka masu. kamar yadda su ko na ƙarshe ko da abincin kuna nan ko ba ku so a buɗo ba ya kai nan zai gungulu to shi ma waɗannan ƙoramun na aljanna suna da hawan hawa akwai kusuha ta ƙasa akwai ta tsakiya akwai ta sama to asali darajatin da ya sabkar da waɗannan ƙoramu biyar a duniya don amfanin ya ɗan buɗo muku ala jana hai jibrila suna akan hika-hikai biyu na jibrilu ya taho da su ɗauke wasu da a haljibala ya aza su ga duwar wasu don haka ka ganin an hashe dutse ɗaya sai ga ajiyar ruwa ta bullo wa ya gudanar da su filal cikin ƙasa waje ala fiha ma'aishan na ya sanya sabubban rayuwar mutane ga waɗannan ruwan ba su rayuwa sai da su wa zalika qauluhu wannan shine ma'anar cewa ta fa askan nafa fil ardi muka zamanar da ruwan cikin ƙasa ai allahu mustaqiran muka sanya shi mai tabbata cikin ƙasa fi a amaki ha cikin zurhin ƙasa gulabe ta hukka ƙoramu ta jarimin hul'uyun idanu na ruwa da mare suna gudana da garai wa inna ala zahabin bihi la qadiru ai muna da ikon mu ta hiyar da ruwan in muna so su haƙe kawai tuna waɗanda a cikin ƙasa duk su mutu ma'a da wajihin da su da su a ƙashan don kishirwa bihi الذهاب fil urfi min al inzal dan ga al'adar dan adam ga abin da ya sani ta hiyar da ruwan ya yi sauki bisa ga sabkar da su faƙe su ya yi sauƙi don ɗan adam ya gani so da yawa ƙasa ta jaye ruwanta suka faƙi wafi tankiri zahabin isharatun kawo zahabin na kira bai ce ala zahabi ba ce ala zahabin da to nuni na ila ka sarata ɗuraƙihi hanyoyin tahiyar da ruwan suna da yawa in mun su waɗanda muke bi mu jaye su wata addu da asbabihi da kuma ƙididdigar sabubban shi sabubban da ka sa ruwa su haƙe sun wuce ɗaya sun wuce biyu sun wuce uku sun ƙididdiga ana iya tsawa ana iya kuma faƙe su ta hanyar umurtar ƙasa ta jaye ruwanta kamar yadda aka yi ga duhan ya yi ima a ce ke ƙasa haɗin ke ruwa Wani wa mubalagatun fil i'adi bihi kuma kawo shi na kira akwai kai matuƙa ga ƙyace ƙyace na Allah ka yi da cewa muna iya tahi da ruwan hukumaci wafin hadis ya zo cikin hadisi wa iza kana khuruj ya juja wa majuja idan lokacin hitowar ya juja da majuja yayi arsalallahu ta'ala jibrila Allah zai aiko jibrila wa rafa'a min al al-qur'ana ya ɗauki ƙur'ani daga cikin ƙasa wal ilma kullahu ya ɗauki ilmi dukkan sa gaba ɗai wal hajara min rukunul baiti ya ɗauki hajarul mamanni daga rukunul baiti can ɗaki ne alhurma wa hadhihi al anharul hamsa sannan ya ɗauki waɗannan ƙoramu biyar ya ani al mutaqaddima waɗanda ambaton su ya gabata ya ɗauke su ila sama'i zuwa sama fa idza rufi'at hadhihi al ashya'u faqad a ahlul adl hayra dunya wal ahira idan an ɗauke waɗannan abubuwa a ce babu ɗaki babu qur'ani babu ilimi ba waɗannan ƙoramu biyar to faqada ahlul alli lalle ko mutanen ƙasa za su rasa hairar duniya wal ahira babu alhairin duniya tunda babu ruwan sha babu alhairin lahira tunda babu wurin ibada an ɗauke ɗaki iza dinu lam yakmil wala kana fi dunya shine mai kishiriniya ke faɗi idan addini bai kammala ba lalle ko babu duniya ma'ana in ba a yi dawahin ɗaki ba an ka ɗauke shi lokacin tashi ya yi in nan magana tattuki ta wannan hadisin wani sahihi musulun amma kuma ya zo cikin ingantaccen musulun saihun ƙoramun nan da aka ce an saukar biyar ciki akwai saihunu akwai hunu akwai furatu akwai nil kullum min anharil janna dukkan su daga ƙoramun aljanna aka saukar da su an sha'ana lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nabi فأنشأنا لكم جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون فأنشأنا لكم به جنات fa'un ta sababiyya ce ko daga bihi can kuma sabi sababi in zalil ma'i sababin sabkar da ruwa an sha'ana lakun bihi jannatin muka cirar da gonaki muka ƙaƙa gonaki gare ku bihi saboda sabkar ruwan ga aidul ma'i da ruwa gonakin min na filin na itacin da binnai wa anabin da inabbai kuma a kasar fawakihil arabi sai ka ce waɗanga ɗaya ka hita da sabkar ruwa ba su kaɗai ba ne akwai sauran abubuwa ainihin kuna da hatsi kuna da dawa kuna da shinkafa amma an tsaya ga nahilu da anabu don su an mahi yawan abin da laraba ke da su don haka hadisin da ya faɗi abubuwan da adda zakka bai takaice wai su ɗaya adda zakka a a waɗanda aka magana da su shi su a gare su kamar nan yanzu gashi waɗanda ɗaya an ka faɗa ga su ko ba su ɗaya ke tsirowa da ƙasa ba in ruwa sun ka sabka abokan magana dai su a gare su waɗanda ƙur'anin ka magana da su lokacin da yake sauka. lakum fiha fawakihu kasira sannan kuma kuna da abubuwan marmari zai yawa fiha a cikin gonakin ai fil jannati tatafakkahuna biha da kuke marmari da su wa min ha kulu kuma daga cikin kuke ci kamar yadda muka sani abinci daban abin marmari daban to duk dai da saukan ruwan da muka hisan muku abinci dawa hatsi cin kafa sannan da abubuwan marmari lemu ayaba mangwaro da sauransu da mabunkura ƙasa ku da ku rogo ga sunan kowace ƙasa da irin nata kuma daga ciki kuke ci saifan washi ta'an da rani da hunturu ta gazzuwan kuna ci don karin kumallo saɓanin abubuwan marmari su ba a cin su don karin kumallo don su kare yunwa sai dai don matsuwa ko kuma don ka ƙoshi ka ci akan marmari in ka ga mutum ya ci su a matsayin abinci to babu abincin wajen ulfawaki huna jam'i nan da an kawa fawakihu wal itiyanu bil adifi da zuwa da adifi a ce lakum fiha fawakihu kasira bi khilafi ma fi zuhur sabanin suratul zuhur can cewa ya lakum fiha fakihat da ce fawakihu ba rabi ya kawo ta da suratul zuhur amma nan fawakihu da jam'i sabanin zuhura to abin da yasa yayi haka li'anna tilka sifatul janna domin can ga zuhura sifa aljanna ce ake faɗi wannan ulwahidu min samariha nau'i guda na 'ya'yan itacen ta ana samun da'amu ɗanɗanon sa'irul anwa'i duk sauran nau'ukan ga fihi don haka faɗin guda ya isa can dan kana iya samun abin marmari guda amma in lemu haka son sha ɗanɗanon lemu za ka ji garai in magwaro an nuhinka ɗanɗanon mangwaro za ka ji garai in ayaba an nuhinka ɗanɗanon ayaba za ka ji don haka an batun guda can ya isa fa ashara hunaka bil ibrad shi yasa can ya yi nuni da mufradi ila anna nau'an minhu cewa nau'i guda nashi fihi gunyatun ciki akwai wadatarwa an sa irin anwa'i daga sauran nau'ukan bishi lahi ma duniya sabanin nan duniya nan ku ana magana abin da an ka ku nan duniya wata rakal adifa sannan ya bar adafi bai ce wa lakum ba can ko wa lakum fiha fakiha nan ko lakum fiha fawakihu kasira an bar adifi nan kuma an yi jam'i can ko an sa harhin adafi kuma an kawo fakiha mubrati li'anna ma yukallifu janna domin abin da ake ci cikin aljanna abadan har abada ba alu samariha tashe na kawai ba a canyewa duka Lidawani Ha saboda dawwama su wa adamil inqida'i da rashin yankewa su ba su katsewa فلا يوجد معنى آخر يؤدف عليه ده هكا بابو وتم أنا رزاع أدفتا أكتا بابو بكاتا حريه عدف قال هو فتوانا تفسيري في غاية الأمان وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت وشجرة تخرج من yasa aka ce ka aje nan don an ƙare maganar harkar tsire da abinci na noma kiyo za muna in mun ka dawo inna lakum fil an'ami la ibra mun koma ga dabbobi ashe da noma da kiwo suna da alaka saboda dukkan su ruwan sama a sababin kasancewa su wanda ba a noma sai ruwa sun sauka su ma dusashen ga in babu ruwa babu tsire mutuwa zan su sannan da manoma da makiyaya suna da alaka su zanna lafiya yahi suna ta jidali don kowa bai yi babu guda sannan in kana guda baka guda ba za ka ci riba shi ba wanda ka noma bai hada da kiwo ba su haki su kara duk ba zai ci amfanin su ba eh? in kiwo ɗaya shi kai bai noma in noma ɗaya shi kai bai kiwo shi ko in kiwon ɗaya shi kai bai noma ba zai ci amfanin taki ba sannan ba ku yi sai da guda yanzu duk yadda ka yi noma duk yadda ka tara abinci in hatsi ne aka yi dawo babu nono ana hura duk wani an ka gyara dawa in babu nama tana daɗi ashe kana da kai ma bukata ka fi fashion sannan tun harko Allah ce ya mata allakun wale an'ani mu ji da ku daɗi ku da dagobe sannan kuma ai tun ga hita tsirin ka ga naka abinci ka ga wanda ba naka ba don ka san karangiya ba ta kata ko hacin da ka ɗauka naka ka san ba da ƙaiƙai ba ƙwayar nan da ya ta A ashe ko akwai masu shi kuma Allah ga shi tare ya faɗe su mata allakun wani al'ani wani wuri ya ce ku luwar a wani amam ko ci ku yi kiwon dabbobin to ne raba su me ya gama su haɗa sai ɗai haɗara ta ɗan adam da rashin son zama lahiya amma suna da alaƙa wa'an sha'ana shagaratan ta karji min ɗuri sina kuma mun tsirin da wani icce da ka fita can dutsen ɗuri sina ana cewa sina'a ana cewa sinina da kasar sini da nafi'in sina'a wanda kafir wa abi amrin duk sina'a suka karanta da kisra ga sun wa fataha kuma an karanta saina'a lil baqi daga sauran qura'u gaira masarufin ba wanda ake juyarwa bane don da wanda aka juyarwa ne sai a ce min duri sina'i don wurin jarra shi to amma sai aka bar shi da fataha don yana cikin malayan saruhu don ya haɗa illa biyu ta nisi da alamiya gashi mace kuma gashi wuri sananne lil alamiya ta wata nisi saboda alamiya da ta nisi lil buƙati don ma'anar buƙatu gare ismu jabalin shi ɗuri na sunan wani duci na nudiya musa nan ne allah kira musa ya magana da shi wani ƙari da hukumu ana ce mai ɗuri sinina wa shajarati iccin da aka cirar da rai hiya zaitun ita ce iccin nan na zaitun abra da hafi fikiri ya kadaita ta da ambato can ya ce ta'an sha'ana lakum bihi jannatin min nahilin wa anada ya ambaci cewa da sabkar da ruwan ga muka hidda tsire da gonaki mi yasa iccin ga na zaituni bai fada cikin waɗancan da aka gabatar da ambaton su ba sai ya keɓe shi daban nan ya faɗai gashi ko ya shige cikin waɗancan da aka tsirar da sabkar ruwa na ce to ya kaɗaita shi da ambato da sharafi ha don ɗaukaka wannan iccin na zaituni ila an ce hiya awwalu shajaratin ba da duha bayan ruwan duha sun zo sun nace duniya gaba ɗaya zaituni an iccin da fara tsirowa cikin duniya wa hiya shajaratul mubaraka kuma ita Allah ya ambata shajaratul mubaraka zaituna la sharqiyya wala garbi tambitu tana tsirowa ko tambitu tana tsirarwa daga sulasi ko ruba'i Mina sulasi daga sulasi an ce sulasi tambutu tambutu haka jamhuri mahi yawan ƙura'u suka karanta kuma haka an rubuci ga littafi tambutu wa min ruba'i kuma yana zama daga ruba'i tambutu limna kasirin wa abi amrin haka ibn kasirin da abi amrin suka karanta irin naka ta sa'aduna tana cirarwa bi duhun da mai alba'u din ga mu'addiya mai ta'adiya ce alal awwali bisa ga na farko in an ce sulasi na nabata butu to sai da baya ka ta'adiya don lazimi na amma an ce ruba'i na daga ambata an samu hamzatun naqali wadda za ta shiratar da lazimi ta mai sai muta'addi to in haka ne sai ba ta san za'ida ba ta ta'adiya ba don ambata na iya ta'adiya da kai ne ba sai da harshen jara ba shine ce ba'un nan mu'addiya mai sa ta adiya ta alal awwali bisa a farko ta ta in an ce sulasi ne an yi mata fataha ita ta kamar ka ce zahabtu bi zaidan na tafi da zaidan sai ka saba dan zahaba lazimi na amma in ka ce azhabtu na tafi sai ba sai ka ce azhabtu bihi ba shine cewa za'idatun bakari ta alal sani bisa ga nabi in an ce ruba'i na don bai bukatar ba wajen ta'adiya sai ta zan za'ida wa sirgin sannan bancin mai kuma ga shi miya miya an ambace ta sirgu na rini don ana rini loma da ita in ka ɗebi loma ka cikin miya ka rini ta <laughs> adafin adafi ne allah duhuni bisa ga duhuni na mai ɗin ai idamin miya zuba guda aka rini an lukumatu loma da gamsa ha da nutsar da ita fihi ciki wa huwa zaitu shine mai lil'akili na don masu ci ai tumbitu bi shay'il jami'i tana tsirar da wani abu da ya haɗe mai da kuma romuwa baina kaunihi duhunan wa idama mai na da zaka iya shahawa matsayin basilin sannan kuma ana iya miya da shi lil na dan masu ci alhamdulillah al ilmu inda Allah wala haula wala quwwata illa billah ah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allah ya saka malam da jikin alkhairi ne Allah ya kara mai lafiya Allah ya jikan mahaifin ne ne Allah ya azurta shi magada daga cikin zuri'a ta kakin mai addu'a ya fara addu'a an ce a tare da Allah mutane toilet din nan da aka yi tolik akwai wurin fitsari daban akwai wurin ba haya daban to sai ya zama na ainihi mafi yawa suna shiga wurin da aka tsari suna ba haya akwai wurin mata da aka keɓe wannan bangare saboda haka da Allah sai a kula saboda gudun lana ta wuri sannan wani bawan Allah ya ce ga da dino da Allah mallan ya buɗe baki kuma a sahi cikin addu'a insha Allah da Allah nabi da karim salatu اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم